daga nan birnin Washington DC sashen Hausa ke magana wannan karo muna mitoci 17-25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani. da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma voa biyu zango na biyar ana kuma iya kama mu alfa radio da ke birnin kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri grace abdu ce tare da baba yakubu makeri muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi bayan labaran duniya za ku ji hirar wakiliyarmu madina dauda da mai ba shugaba muhammadu buhari shawara kan harkokin tallafi hajiya maryam west kan yadda gwamnatin buhari ta yaƙi talauci a cikin shekaru uku da ƙari da take karaga mulki inda kawo yanzu gwamnati ta kashe sama da naira biliyan kusan 20 a wannan shiri za ku kuma ji maimaitin shirin ciki da gaskiya na sarfilu hashim gumen kamar kullum za mu ba ku damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar fadar white house ta sanar da shirin yin wata tattaunawar kasuwanci ta daban da birtaniya da kungiyar tarayyar turai da kuma japan wakilin amurka akan harkokin kasuwanci robert lathizer ya faɗa a jiya talata sun himmantu su kammala tattaunawa akan lokaci domin samun kwararren sakamako ga manoma da makiyaya da 'yan kasuwar amurka ya kara da cewa white house tana son ta magance shingayen cinikayya masu haraji da ma marasa haraji domin samun kasuwanci ta adalci ga kowane bangare kamar yadda doka ta gindaya lighthizer ya aike da wasu wasiƙu daban-daban guda uku ga majalisun amurka inda yake sanar da su a niyyar fadar white house na shiga wannan sabuwar tattaunawar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gana da shugaban saudi arabia yarima bin muhammad bin salman a jiya talata a kan bacewar dan jaridan saudiya nan wanda aka masa gani na karshe yana shiga ofishin jakadancin saudiya din a istanbul a turkiya makonni biyu da suka shuɗe amma kuma babu wani bayani akan inda kamal kashogi yake yayin da pompeo yake can birnin riyadh shugaba donald trump ya aike da saƙo yana mai cewar ya zanta da yariman kuma kun shugaban kasar ya haƙiƙance cewa ba shi da masaniya akan abin da ya faru a ofishin jakadancin kasar a turkiyya trump ya ce shugaban na saudiya ya tabbatar masa da cewa ya riga ya kafa bincike kuma zai gaggauta faɗaɗawa domin samun cikakken bincike akan wannan batun za a kuma fara samun bayanai nan ba daɗewa ba ma'aikatan harkokin wajen amurka ta faɗa cewa babban ɗan diplomasiyyar amurkan da ya faɗa wa saudiya cewa gaskiya ne babban dalilin da ya sa ya zo a nan shine bacewar kamal kashogi wanda shugaba donald trump ya turo shi zo ya bincika a nan riyadh kuma ya ɗauki wannan magana da muhimmanci Ƙungiyar Amnesty International da gwamnatin Amurka sun nuna da masu bisa yadda 'yan Boko Haram suka kashe ma'aikaciyar agajin nan Hauwa Liman da ke aiki da ƙungiyar Red Cross. Daraktan ƙungiyar Amnesty na Najeriya Osei Ojigbo ya ce wannan kisan rashin imani da aka yi wa hawa muhammad liman wacce ke taimakawa mutane da tarzoman boko haram ta ritsa da su a shiyar arewa maso gabas kuma suke matukar buƙatar taimako wannan kisar yaƙi ne kuma dole a kare ma'aikatan agaji amnesty international ta ce dole ne boko haram su sauko ɗaya ma'aikaciyar agaji da ta rage a hannunsu sannan dole mahukuntar najeriya su ƙara ƙaimi wajen kubutar da ɗaruruwan fararen hula da ke hannun boko haram ciki har da liya sharibu ɗalibar makarantar dabci ɗaya tilo da ta rage a hannunsu daga ƙarshe amnesty international ta ce lalle duk wanda suka taka rawa wajen laifukan yaƙi da ma na cin zarafin bil'adama a najeriya dole ne a gurfanar da su gaban shari'a ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka ta akakaba wa wata cibiyar kasuwanci takunkumi a jiya talata wacce take zarginta da taimakawa dakarun da ba soja ba wanda ake zargin su da daukar kananan yara suna horar da su so aikin soja suna yaƙi tare da rundunar tsaron gwamnatin iran wannan cibiya tana da sama da kasuwanci 20 a cikin ta da aka fi saninta da suna basage cooperative foundation ta kirkiri kamfanoni kuma ta ɓoye sunayen masu kamfanonin da ma waɗanda suke gudanar da kamfanonin na biliyoyin dala suna hada-hadar kasuwancin mota a iran da hakar ma'adinai da ƙarafa da kuma masana'antun bankuna in ji sakataren bitar malin amurka steven munchin waɗannan takunkuman da suna cikin matakan da amurka ke ci gaba da ɗauka akan tattalin arzikin iran domin hana ta ci gaba da amfani da ƙarfin soji da kuma take haƙoƙin bal'adama a yankin gabas da tsakiya to gaida baba yakubu makeri da karanto labarai da miliyoyin mutane ne aka kiyasta cewa suna fama da talauci a duniya matsalar da ake dangantawa da rashin kudade a hannun jama'a sakamakon rashin aikin yi ko kuma sana'o'in dogaro ga kai. Dalili kenan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 17 ga watan Oktoba da nufin faɗakar da al'umma da kuma farkar da gwamnatoci. Wakiliyar Madina Dauda da mai shugaba Muhammadu Buhari sun yi hira da mai shugaba mai ba shugaba Muhammadu Buhari shawarwari kan harkokin tallafi hajiya Maryam Usman kan yadda gwamnatin Buhari ta yaƙi talauci a cikin shekaru uku da ƙari da take karaga mulki wadda ta fara da bayyana kuɗin da gwamnati ta kashe a shirinta na yaƙi da talauci a Najeriya. Biliyan kusan ashirin muka kashe. Amma total gaba ɗaya miliyan 254 amma abinda aka bamu wai abinda national assembly ta bamu 1.5 trillion amma abinda aka bamu ciki 254 billion aka ba mu sofa so yanzu 20% ne aka ba mu biliyan 255 <laughs> muka kashe tun farawa amma duk waɗannan programs guda hudu ne ba wai tallafin ba kawai tallafin biliyan 20 ne to hajiya wa'annan da kuke ba wa dubu biyar biyar din kullum ake badawa ne ko mako mako ne ko wata wata ne kowane wata biyu muke bada dubu goma yanzu ma sati mai zuwa za mu je mu bayar na september da oktoba cikin kwana goma ake rarraba don mun yi mun yi procurement an zaɓi mutanen da eh, agents da suke zuwa har ƙauyensu su biya su tunda mutanen nan ba za su iya tafiya ba don su karbi ka za ka karbi dubu goma sai ka kashe dubu biyu kamun ka je don haka agents muka samu wanda suka san kauyukan su suke zuwa su biya su a garin ya kuke tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗe na kaiwa ga waɗanda ake son a ba kuɗin nan tunda ba kuke kaiwa da hannayenku ba ai duk kowa da lambarsa ko duk sai mu ba agent din kuɗin nan agent muke bawa to yanzu kuma mun yi technology din da in suna badawa a can muna gani ana cirewa daga nan technology din da aka sa back to back dinnan nan technology ɗin yana nuna wanda bai zo ya karba ba za mu sani cewa akwai wanda bai karbi dubu goma shi ba don haka ya kamata agent nan zai da mana da kuɗin duk mun hada da technology mun gani cewa abin da ke faruwa da hannu ake sawa wanda ya karba da community facilitator wato inda suke zuwa su training din su din shi ma ya sa hannu mai unguwa ya sa hannu agent ya sa hannu sai a damana da takardun. sai a zo a zauna da ministry of budget and planning inda kuɗin mu yake a yi reconciliation a ce to kudaden nan ya kamata tunda ba kullum bane ake samun kowa babu ma ranar da aka je aka samu kowa da kowa ya zo ya karba to sai su dawo da kuɗin su ga wanda ya balance akan haka din ne kuma tunda abin da wata biyu ne kamin a sake yin wani akwai lokacin da za mu iya yi mu gyara amma a kowane state din muka shiga muna ba su kamar ciki kwana goma su bi wannan kauye su bi wancan kauye a hankali a hankali amma sai ta kama in yau an zo yau uku ga wata to wata biyu mai zuwa uku ga wata za a sake zuwa wannan kauyen kowane dai ya zama wata biyu daidai amma cikin kwana goma ake bayarwa duk sai an zagaye ƙauyukan an basu. Najeriya Maryam West mai ba shugaba Muhammadu Buhari shawarwari kan harkokin tallafawa al'umma hirarsu da wakiliyarmu Madina Dauda kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. ku bata mai hankali zai fi sakanta da har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe uku da minti goma sha ɗaya na asuba ga shirinmu na gaba. wallahi wallahi wallahi har zan yi rantsuwa da kur'ani abba kyari tare da shi ne muka yi wannan abubuwa har zuwa karshen al'amura shi ya ce duk abubuwan da ake bukata a kungiyar nan dinan shi zai kira ni ya sanar da ni ya ce ga shi abin da ake bukata to mutumin da ya aka ce za a bashi miliyan duk wata ya kashe durin da yake so ya ce baya so shine za a ce an kawo mara biliyan ashirin da tara na naira wai ya karba wannan ba shi da ma'ana. lokacin da na doke kara zuwa efcc ai efcc tana sane da magana me ya sa me ya hana su yin bincike akan wannan kesin? kawai sai yan dss fiye da mota goma suka shigo angomu matana tana kuka ɗana ya fito ya rike kafa na suka buge shi ya faɗi yaro yaro karamin shekara ɗaya da jos ina gani wata tara ne yaro ya je faɗi har sai ɗan samu ɗan bruises muna zuwa bayan sun samu wannan abun a cikin mota sai suke tambaya na wai me yasa nake so in fallashe shi abba kyare me yasa ni da su me ne da dame ni da su wallahi daga nan ne na gane cewa ainihin abba kyari nake wannan abin da za a natsu a duba wannan magana za a ga cewa ba ta da ma'ana ko kankani mutumin da ake zargi wai an ce ya ce a bashi cin hanci na miliyan ashirin da tara miliyan ashirin da tara na naira sai ka duba ka ce akwai cancanta akan wannan magana jama'a salamu alaikum idan yau aka fara sauraron shirin muna bin diddigin zargin da wani matashi bako zira abba kyari daga jihar borno ya yi wa malam abba kyari shugaban ma'aikata a fadar shugaban najeriya na cutarsa naira miliyan 29 wai zai ba shi kwangilar sayo motoci irin toyota hilux da darajar kwangilar ta haura naira miliyan 300 ya tashi babu kwangila kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya na dss tun lokacin da aka kwarmata wannan labari fadar shugaban najeriya ta fito ta musanta wannan zargi inda ta ce wannan magana ba ta da ma'ana ba tare ta yi ko da yunkurin gudanar da bincike ba. Haka zalika shi ma wani jami'in ɗan sanda mai suna DSP Tijjani Bulama da ya yi ƙoƙarin taimakawa bako waziri domin ganin an dawo masa da kuɗinsa. Shi ma ya tsinci kansa ɗakin ajiye 'yan Boko Haram na hukumar DSS. A makon da ya gabata, mun tsaya a daidai lokacin da DSP Tijjani Bulama yake ba mu labarin abin da ya faru da shi bayan da jami'an dss suka je har gidansa suka kama shi ku biyo mu suna nasir fili da na shiga motar sai suka tambaya na suke suke tambaya na wai ina so in zama whistleblower ne da sauransu sai lalle lalle daga nan ne na ce okay ashe da gaske ne sai suka ce me nake nufi da gaske ne na ce a ah, don wanda ya bani wanda ya kawo wanda na kira yake ba wani labarin nan lalle ya shaida mun cewa abba kyari ne yake wannan abun so ga kunan yanzu kuma kun furta da bakin ku sai na yi shiru ban sake magana duk tambayar da suke tamba ban sake tanka musu ba har muka shiga ah, ah, ah, wannan mm, headquarters na DSS din da muka dan nisa suka cire yes mm, sai suka cire so sai muna da muka muna mun hau flyover kenan sai muka sauko kasa hanyar mm, direct hanyar bilan kenan sai suka ce mu wai karka saurata ba kashe ka zamu ba za mu je eh, headquarter na dss ne har ɗayan daga cikin sai ya ce mu ka san headquarter na dss ne ce eh ne ce ai waje na ne da tun da in frequently na in muka yi abin da na boko haram sometime muna kai muku sometime kuna kai mana sai suka ce kai wani unit kake na ce ina counter terrorism investigation unit sai suka ce ok ba wani abu karka saurata mu ba wanda zai kashe kanan gurin da sauransu sai suka sake rufe mu suka ce bari za mu sake rufe ka don da za mu je headquarters suka sake rufe ni sai muka shiga muka shiga headquarters da muka shigo headquarters a rufe hakan nan sai suka je suka aje ni a wani office ba kowa office din suka rufe kofan ina zanne a kasa na kai minti talatin baka bude fuskar ka ba tana rufe fuska na ba a rufe amma za ka yi budewa kana so of course zan iya budewa amma dai da yake sun abun nan akwai na rufin da suke eh, eh. suka dan daure kawai nake taba ina zanne dai ni kadai a cikin office din sai bayan about 30 minutes sai suka zo suka dauke ni suka je suka kai ni wani office daban na zanna sai suka bude min wannan abu sai na zanna da shi so luckily shi wancan dan Maiduguri ne ma sai muna magana da shi ne da yare da sauransu sai shi ne yake faɗa min wannan ishin naku lalle lalle lalle lalle akwai siyasa a ciki maganan gaskiya ke zan faɗa maka kai dan uwana ne duk abin da suke nema a gunka ka faɗa musu ka haɗa kai da su ka je ka ci gaba da aikinka magana da ya faɗa min kenan sai can an jima suka ɗauka ne kuma suka ce ta ka zo wani ni ban san sunan shi ba amma dai ina gani mutumin inyamuri ne ya ɗauko ni muka tafi sai muka je wajen yamuri ko dan kabilar ibo ne dan eh, kabilan ibo ne hmm. eh, so sai suka dauke ni muka je can office na shi director eh, shi dj amin muna zuwa bas ko abin da ya tambaye ni ya ce min me ne ya sa kake so ka tozarta waye dg na da kenan eh. shi eh, lawal daura ka san shi ne da ba kai ma eh a ah, na san shi da yake na yawan zuwa dss ne eh, na yawan zuwa dss duk wani ishin boko haram da sauransu muna tare dama yawwa so na san shi sosai shi lawan daura ya kai aka yi ni gurin shi lawan dauran don babu max a fuska na sai na je na gaishe shi sai ya ce min mene ne problem naka da kake so ka tozarta abba kyare ka san shi ne daga wani guri ko mai akwai abin da ya haɗa ku ne ba sani ba ban san shi ba kuma magana na mani ba yadda cewa shi ba ne sanda eh, aka operatives naku suka zo gida na tukuna suka tambaye ni me yasa nake so in tozarta shi daga nan na gane cewa lalle lalle magana nan ne da gaske so yadda tambaye ni dai akan cewa maganar nan ina da ina ne ya fito sai na masa lalle lallai maganar nan ni ne na sani sai shi kuma complainer din amma ban san ko shi complainer ya gyama wani ba amma dai ni kadai na san wannan issue don ma ba mu kai magana zuwa office ba ni ne advisor lawyer ma kar ya kai eh, magana zuwa office bari mu gama mu gani ko mu tambaye sa lallai mu tabbatar shi tukuna in ya so a tura magana zuwa zuwa office daga nan sai suka kira ni suka kai ni good director operation shi sai ya lallabe ni ya ce ni zan gaya maka kai a yoyon ofisa so sai ya yi advising na ka duk abin da suke nema a gudina na haɗin kai in yi in tafi in je ci gaba da aikina don kar ya dauna magana ya kai ni inda bai tsamani ba na ce masa na gode sa na fita ina fita sai suka je suka aje ni sai bako aka kama bako aka zo bako har ya shiga dss din bako bai ma san me yake faruwa ba don san da ya zai zanna kusa da yake tambaya na cewa Eh, ina petition din da za a sadi ina mutumin da ya ce zai sadi petition don ya zo da petition din shi a lokacin shi kun da sai na ce masa ai ndss ne suka suka kama ni gashi da kuma yadda suka ce in kira ka in faɗa maka hakan nan sai ba ku ya ce ba wani a wutun da da mu ne ba komai muka yi ba ba zalanta mutum muka yi ba insha Allah za mu fita suka ɗauko min duka mai biyu suka ce bari mu je inda za a interrogate namu mu muna zuwa gurin akwai alex akwai james su ne wanda aka yi asalin su yi interrogate na muna zuwa ɗakin sai suka kawo statement form duk da dai zai iya rubuta da kai na rubuta shi kuma ba ko su ɗau jawabi sa sai da ke ba zan rubuta komai ba su ɗauko abin da su kawo su da recording sai yi magana bayan na gama magana in ya so sai yi rubutun muka yi muka yi suka ce ba za su yi haka da wani ce ni kuma ba zan ba da statement ɗin ba suka yi ɗin da aka ci an ba da statement da ba zan zana ko kwana nawa ne na ce ni dama na riga na saba zana ko kwana nawa ne amma dai ba zan yi karya kan abin da ban sani ba bayan suka kawo eh, wannan suna suna record din nan ba ko yana can gefe yana zanne suka ce to in ce abu kaza kaza abu kaza kaza akan cewa ai eh, shi wannan din ma ban ma sai shi ba kuma an yi deleting duk evidence da yake wajena da kuma na na eh, hard copies din in kona su ga abin da zai sa a yi min ga abin da zai sa a yi min za a bani kuɗi kuma za su aiji ya bani special promotion na ce ba zai yiwu ba ba abin da ba a yi ba don na su suna su yi setting up ina ne in na faɗa haka za su ce ai dama ishin ƙarya ne me yasa muka kira shi a waya ko kuma me yasa muka tura ma wancan text message akan cewa za mu rubuta musu asiri su da sauransu muka yi suka yi suka yi nace wallahi ba zan abin nan ba bakon din ma the same thing suka je suka aje shi ni suka fitar da ni suka yi ta yi to ni ba san me suka discussing da bakon ba sai bako ya zai same ni suka ce to yanzu ga abincin namu ce no sun kawo shi ko ci da ko mene ni ina gefe suka dinga da irin abu na nisa suna nuna masa kamar shi ya dan gata ne hakan nan eh, da sauransu don ya su samu su su su ji wani abu a bakin sa shi kuma da sai maganganun da ina gani ya faɗa yanzu haka ya gaya musu ni na ɗauka ma ko zumbar ne za mu tafi kawai sai muka je suka kai mu wani sel suka kai mu wani sel daban muka zama muka shiga sel din akwai yan boko haram da sauransu a cikin sel din in fact akwai one of their personnel ma a sel din shi ya ce ya yi kusan shekara ɗaya ma yana zanne a sel din personnel din su wato in ka ya kai ka gane yan boko haram da ka shiga wani eh to su mu ma da kanmu sun ɗauka mu yan boko haram ne da muka shigo su su din suke tambaya mu da sauransu ga su ma kes din da ya kawo su mu ma disam case da muka ce musu a'a ba disam kes ba ne mu ci baustrap da ya kawo mu suka ce wani ci baustrap muka ci abakiyare don su yan boko haram ne ba su magana da musu suna gefe guda shi wannan eh, fasilan da su din da shi ne ma yake da zil din da yake ta tambaya mu ya ta tambaya mu duk muka gaya masa komai har yanzu dai muna ci gaba da kokarin tuntuɓar shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa malam abba kyari da hukumar tsaro ta dss domin jin nasu bangaren yanzu a madadin nasiru adamu el hikaya nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. a gaishe ka yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Kamaru a wannan mako. Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridar Cameroon Info. An da farkon shafin ta nuna mana cewar yanzu dai bayan an kammala zaben shugaban kasa na bakwai ga watan Oktoba 2018 ɗin nan. Alƙaluman lissafi na hukumar zaben suna nuna da cewar shugaba biya shine kan gaba sai kuma shugaban jam'iyyar mlc Maurice Kamto shine na biyu na uku shine Kabril Libi sai na hudun kuma shine osi Joshua. Jaridar Cameroon Tribune kuma tare da cewar jam'iyyun adawa sun kai korafin su har sau goma sha takwas domin a soke zaben kasar wanda aka gudanar a hukumar zaɓe mai zaman kanta. sai kuma jaridar emergence an da ita kuma cewa ta yi ashe dan adawan kasar kamaru maurice kamto yana da gaskiyarsa kasancewa an tafka magudi a zaben da aka gudanar ranar bakwai ga watan oktoba sai kuma jaridar informatin an da ita kuma cewa ta yi wanda aka san shine zai zamanto shugaban 'yan adawan kasar jamhuriyar kamaru Yayin da cewa yayi kirari na lashe zaben shugaban kasar da ya yi amma yayi riga malam masallaci in ji hukumar zaben kasar sai kuma jaridar lumitayo an da ita kuma cewa ta yi shugaba biya ya samu nasara a jihohin arewacin kasar jamhuriyar kamaru kasancewan wannan bangaren sun fi yawan al'umma sai kuma jaridar leju an da ita kuma ta gulmuta mana cewar wani tsohon soja mai kula da ɗalibai a jami'ar birnin yawunde ya lakaɗawa wani ɗalibi duka wanda har ya kai shiga rasa rayuwarsa sai kuma jaridar lomesaje ta ƙasar jamhuriyar kamaru anda ita kuma labarta mana ta yi cewar shugaban cocin katolika na ƙasar jamhuriyar kamaru monsayel samuel kleda ya bayyana ya bayyana cewar an gudanar da zaɓe cikin girman arziki da walwala a ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar pilkam anda ita kuma ta hango da cewar ƙasar faransa za ta zuba waɗansu zunzurutun kuɗi har miliyar 104 domin haɓaka waɗansu manyan ayyuka a faɗin ƙasar baki ɗaya jaridar lalaver kuma ta bankaɗo mana cewar an samu waɗansu masu sanya idanu na foge sun yi ƙarin cewar su dai 'yan ƙungiyar amnesty international ne wanda suka zo domin duba zaben ƙasar jamhuriyar kamaru bayan shugaban ƙasar ya haramta wa kungiyar turai da waɗansu kungiya na nahiyar turai din shigowa ƙasar jamhuriyar kamaru domin sanya idanu sai dai ya bar kungiyar afirka su zo su gudanar da wannan ayyukan. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar Louis an da ta ce yanzu dai biya bai ce komai ba tunda aka kammala zaben kasar yana jiran hukumar zaɓe mai zaman kanta da kotun tsarin mulki na kasar su bayyana sakamakon zaɓe amma yan adawan kasan sun fara korafe-korafe ganin cewar suna buƙatan a sake sabunta sabon zaɓe a faɗin kasar baki ɗaya Muhammad Awal Garba muryar amurka da kasar kamaru so a gaida muhammad awal yanzu kuma sai rayu da ku masu saurari kuka aiko mana ta wayar tarho assalamu alaikum muryar amurka mai magana shindo hajji ne daga wailo karamar hukumar ganjuwa jihar bauchi ina so in kira ga baba buhari akan alkawalan da ya yi na yaƙi da shin hanshi da rashawa to in har da gaske ne yana yaƙi da shin hanshi da rashawa to ga wani abu ya bullo a jihar kano to ya yi sauri ya yi gaggawa ya yaƙi wannan shin hanshi da aka yi na wanda ake zargin gwamnan kano da yi da fatar baba buhari zai yi mu kuma mu gani cewa lallai yana yi din. Salamu alaikum fashin Hausa biyo ya Amerika yan Hausa ne magana Bello Alale wa sandan local government Kilistin Najeriya. Ra'ayi na ya karkata ne akan takarar da shugaban kasa a Atiku ya tsaya muna. Alhakikanin a ƙarƙashin PDP alhakikanin gaskiya mu mun ji daɗin wannan sakamako da muka ji an bayyana suwa saboda ba don komi ba da ta ɓace da an sace duk guda ce Muhammadu Buhari bai ayyana mana komi ba. Kuma an ce gurbin ruwa da na gaba ake kallon shi saboda ba don komi ba buhari shi ya yi kuka akan talakan najeriya amma daga sani ya koma duk abin da aka sai suwa sisi ya koma naira goma to ta yaya na za a ce wa talaka amfana saboda san mangana fetur da ake sai kuwa naira tamanin da shida an mai sai naira ɗari da arba'in da biyar shi ne muke sha mu mai noma to an mai sai naira ɗari da arba'in da biyar abinda aka iske naira tamanin da shida a aka ce wa talaka shi karu gaba duk abubuwan da kun ka sani na ci gaba babu wanda zai ci gaba face sai an yi noma face sai an yi daji da talaka shi ne zai ciyar da kasa gaba shi zai mai da baya ko talaka bai ci gaba ba ana cewa kasa ta ci gaba ta yaya ne za a ci gaba da masu kuɗi saboda masu kuɗi kowane rike kuɗin shi kai sai ya ga cewa talaka ya zan ɗan baranda ne zai sake su don haka mu dubu biyu da goma sha tara insha Allah za mu zaɓi a titi saboda ba don komi ba ko a lokacin su mun hau sabon mashin waya da ta salula duk da dubu uku gare ka ta kana kan waya a zamanin da za a ce layi kawai dai wani dubu arba'in yake ko dubu a ce dubu shida ko dubu goma sha wani abu amma a zamanin sun zamanin da um, layi ya koma naira ɗari naira ɗari biyar ɗari biyu da hasai to ta yaya za a ce ba mu zaɓen su tunda mun ga gara kwama da zabori. To ra'ayoyin ku masu saurare sai ku rika aikowa za mu rika ba ku daman sauraron su kafin mu karkare ga takaitattun labarai. fadar white house ta sanar da shirin yin wata tattaunawar kasuwanci da ta daban da birtaniya da kungiyar tarayyar turai da kuma japan wakilin amurka akan harkokin kasuwanci robert lighthizer ya faɗa a jiya talata cewa sun himmantu wurin kammala tattaunawa a kan lokaci domin samun kwararren sakamako ga manoma da makiyaya da kuma 'yan kasuwan amurka sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gana da shugaban saudi arabia yarima muhammad bin salman a jiya talata akan bacewar dan jaridan saudiyan wanda aka masa gani na ƙarshe yana shiga ofishin jakadancin saudiya istanbul a turkiya makonni biyu da suka shuɗe amma kuma babu wani bayani a kan inda kamal kashogi yake yayin da pompeo yake can birnin riyadh shugaba donald trump ya aike da sakon twitter yana mai cewa wato yalima ya musanta cewa yana da masaniya akan wannan batu. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan mu da wani sabon shiri ciki har da hima ba ta garago. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa hama da ƙari a shafinmu na intanet da hausa.com ko kuma yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya karanto labarai da kuma solomon abu da ya taimaka wajen har hada shirin da ba da umarni sai kuma injiniya mu dara smith alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.